Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita ɗari da da biyu 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu yanar gizo gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna, Zara Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau uku ga watan Maris na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan cutar farfadiya. wakilin sashen hausa ya tattauna da kwararriyar likita akan wannan batu. kare wakilin sashen Hausa muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da kwararriyar likita Dr. Asmawa Abba Garko da ke aiki a sashen kula da kwakwalwa da ke asibitin koyarwa na Aminu Kano inda ta yi mana ƙarin bayani akan cutar farfadiya. To galibi ce tana ta farfadiya da ana alakanta ta a kasar Hausa da makarai. A takaice kuma a dunkule a likitanci ta mugar likitoci ko kimiyyar likitanci. ce cutar farfadiya bismillahirrahmanirrahim idan aka ce mm, farfadiya shine wani yanayi da mutum yake shiga da jikin shi zai rinka jijjiga wani lokacin ya fita daga hayyacin shi wani lokacin kuma ba lallai ya fita daga hayyacin shi ba wasu ba ma wasu ne suke jijjiga amma wasu kawai sai dai a ga kamar sun ɗauke wuta dan sakan kaɗan sai kuma mutum ya dawo shi ma farfadiya ne amma shi ba za ka gan shi yana jijjiga yana kamar sauran yana kumfan baki kamar sauran mutane ba hmm, ya kashe ɗauke wuta zai da numfashi ne ko kuma a'a shiru dai zai yi kawo ba motsi shiru zai yi ba motsi kana wane wane ka ji babu shi ka san mutu ba yana numfashi yana zuciyar shi na bugawa amma um, hankalin shi ya gushe a wannan lokacin shine abin da muke cewa absence seizures kaga da turanci absence ba kana mm. uh, a lokaci ɗaya kamar baka nan sai kuma ka ƙara dawowa wannan ma yanayi ne na farfadiya amma mafi yawan mutane sun fi ɗauka idan aka ce farfadiya mutum sai ya yi wannan motsin jikin shi sai ya yi wannan motsin gaɓoɓin jiki sai sun yi motsi sannan yake farfadiya amma gaskiya ba haka ba ne. yi ma yana zib da yau ko wani abu da haka. A wannan lokacin shiru za ka je shi kuma za ta iya zuwa a koyaushe wani lokacin kuna zaune kuna magana za ka je shi ya tafi ba ya yi shiru wani lokacin kuma yana wani abun ma zai yi wannan shiru din amma kuma a wannan lokacin babu consciousness Um, yakan yin yakan dadewa ne ko kuma kawai na wani daƙiƙoƙi ne daƙiƙoƙi ne kaɗan abin da yasa nake ta magana shi wannan absence seizures din shine ba ba a waye da shi ba ai kusan kowa ba a fahimce shi ba tun muna yara mun san farfadiya kowa kusan aka ce farfadiya ya san farfadiya amma dai a tunaninka shine wannan yanayin da mutum zai shiga to amma shi yasa nake ta magana akan wannan yanayin da shi ma mutum zai iya shiga na farfadiya ne shi ma sunan shi farfadiya amma sunan shi seizure saboda babu wani motsi da jikinka zai shiru sai kuma mutum ya dawo sai kuma ya ci gaba da harkokin shi to ita wannan misali tana girma daga wannan za ta iya girma ta zama waccan din ko kuma ita iya mizanin ta kenan ai da ma yawanci farfadiya daga yarinta take farawa yawanci yawa yawan abin da yake faruwa da farfadiya ko da mutum ya girma farfadiya ta dawo babu shi za ta baka labarin cewa ai da yana yaro ya yi zazzabi jikin shi ya yi jijjiga har ma sai da aka kai shi asibiti irin tafiyar ruwa din nan yawa yawan farfadiya daga tafiyar ruwan da take farawa wanda da turanci muke cewa febrile convulsions su febrile convulsions haka suke faruwa kikip kikip kikip amma yawanci kuma mutum yana gama wannan zazzabin sai kuma ba zai ƙara yi ba to kaga in muka taho daga yarinta kenan a girma kuma a misali mutum ya ji rauni a kan shi ko ya faɗi ya buge a kai can bayan wani lokaci zai iya sake samun wannan farfaɗiyar shi ma ya fara yi a girma kuma ko zuwa tsufa um, manyan abubuwan da suke janyo farfadiya shine idan mutum kamar yana da wani abin a cikin kwakwalwar shi kamar abin da muke cewa space occupy lesions kamar kansa kamar wata lalura ce ta kwakwalwa da za ta iya samun manya mm-hmm. amma da yawa yawan abin da aka yi la'akari da shi a misali kamar kashi 60 zuwa 100 shine gado ne farfadiya gado ne tana bin um, tana bin lineage wato tana bin jinsi misali jinin mutum mm. yawanci zaka ji an ce maka aida masu a dangin wanan ta yayi farfadiya wanan sa yayi farfadiya shine mafi abubuwan da mafi yawan cost din da aka samu na farfadiya gaskiya wato galibi an fi gadon ta kina galibi gado ce mm-hmm. to kuma amma wata il sai ya hada da gado sai kuma wani abin ya zo ya faru a misali daman kana da gado kaga daman kai kana da wannan yiwuwar hakan za ta iya samun ka to sai kuma a misali ka zo kai wannan zazzabin kai wannan tafiyar ruwan kaga ya kara maka karfin yiwuwar cewa za ka yi fiye da wanda shi ba shi da gadon shi ita wannan larurar to ba ga waccan wacce ake shure-shure wacce aka fi sani da kuma wannan gajeriya da kika faɗi akwai wata nau'in ita farfaɗiya ne akwai ah, wadda mutum zai yi zai yi shi ba wai lallai shure-shure zai yi ba amma zai yi abin da ake cewa complex activity zai tashi ya yi abubuwa na hidindimu na rayuwa abubuwan da sai ka koma kuma bayan abin ya faru in ka zo ka ce mishi wani an yi kaza an yi kaza sai ce maka shi bai ma san yayi ba ma'ana eh, zai wasu aikace-aikace waɗanda na ba sabon ba misali ba a saba gani ba ba wai ba a saba gani ba hmm. wata il a shi din yanda yanayi ne da mutum zai iya yin abubuwan amma kuma ba a cikin hankalin shi ba shi ne ake ce musu complex partial seizures to zai iya zama misali yana yin waɗannan abubuwan daidai amma da za ka tambaye shi ka ce misali ya ɗau tufafi ya wanke ya je kuma ya yi girki ko ya yi wani abu da sauransu eh, amma idan an jima can ko da safe ne in ka ce mai da yamma ai kai ka wanke kayan nan zai iya zai ce ba su ba shi bane bai san ma yi ba shi ma seizure ne shi ma is a type of epilepsy complex partial seizures to amma lokacin da yake cikin irin wannan yanayi za a iya fahimta cewa ba daidai ke ba ba lallai ba amma sai dai idan a misali wanda ya nakalci abin idan aka zauna ana bayani cewa ai dama kaza ai dama kaza ai dama kaza ai dama wata yana da farfadiyan tun a baya to abin da nake nufi misali yayin da yake yin wannan wanke kaya din ko kuma yake yin aikin da yake yi din idan ka kalle shi za ka fahimci yana cikin wani yanayi na daban misali ko ko ba wanda zai iya ganewa ina ganin sai har ya ce bai sani ba sai dai idan ya ce bai sani din ba tunda ai kamar abubuwa ne normal activities ne yake yi to amma kuma abin da ya faru shine ya yi shi a cikin yanayin wannan farfadiyar shi yasa ma ya zama babu consciousness babu sanin abubuwan da yake yi a wannan lokacin eh akwai wannan yanayin gaskiya to ba ga ita wannan wacce ma za ka yi abubuwan baka ma sani ba misali akwai wata kala akwai wadda kawai barin jikinka ne zai rinka motsi shi shi kadai a misali hannu hannunka shi shi kadai kawai zai rinka motsi ya shi shi kadai a jikinka zai yi motsi amma za ka ci gaba da abubuwan um, kana kana consciousness ɗinka ya consciousness tunaninka da komai bai gushe ba hankalinka bai gushe ba amma hannunka zai ta wannan motsin zai ta wannan motsin kuma bayan dan lokaci kaɗan shi kenan kayi ka gama shine abin da ake cewa kamar focal seizures iya guri ɗaya ne zai yi wannan motsin ya yi ya gama shi kenan za ka iya rike controlling ɗinsa ba sai ka rike yawanci da involuntary haka ma aka ce ba za ka iya controlling din wannan motsin ba involuntary contractions jikinka zai da haka misali idan ta faru irin wannan ta faru in rubutu kake ba za ka iya ba da hannunki gaskiya ba za ka iya ba idan kafa ce misali ba za ka iya involuntary movements ne ba za ka iya controlling ɗinsu ba ba wai kai kake samar da su ko kai kake iya hana su ba a da kansu suke zuwa kuma idan suka zo din nan sai sun yi sun gama kenan kuma sai wani lokacin amma shi kullum abin da muke so a fahimta akan su wani epilepsy shine kullum iri ɗaya mutum yake yi shine ma ta haka ma muke bambancewa seizure ta gaske wato epilepsy na gaske da kuma epilepsy ba na gaske ba ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin amin amin tuma amin ya allah Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe. Yau ka bai ni sauran yanayi ka akwai wani yanayin kuma da mutum yake yi na shi ma wannan farfadiya ce. ba tabbatacciya ba ce amma ba wai suna sana ba suke yi ba mutum ne yake da matsaloli da yawa a cikin kwakwalwar shi matsaloli na wahalar rayuwa matsaloli na tashin hankali yake nemo wa kansa mafita to sai ya samu wannan mafitar sai ya yi wannan kamar jijjiga kamar waɗanda mutanen da suke jijjiga za ka gan shi komai za ta zo amma yawanci sai mutane suna nan take zuwa saboda yawanci attention take nema tana neman a juyo ku fa fahimce ni ku fa fuskance ni ina fa da matsaloli kamar ta jan hankali ce shi yasa na ce maka matsaloli ne suka yi maka yawa na rayuwa to sai kuma ka samu wannan kamar wani avenue ne kamar wani wata kafa ce za iya fitar da matsalolin da suke cikin zuciyarka kuma yawanci za ka ga ko ka san wani mai farfadiyar ko kuma kana tare da wani mai farfadiyar sai kawai ka ga kai ma kana yi ba wai kana sana kake yi ba kwakwalwar taka ce take faɗa maka kayi sai kayi to bambance bambancen ita kama waccan farfadiyar za ta iya faruwa a koyaushe a kowane yanayi za ta iya faruwa amma ita wannan kamar yadda na faɗa yawanci sai a cikin mutane sannan wancan farfadiyar za ka ga mutum ya faɗi ya ya kukuje ya ji ciwo wani lokacin haƙori ya fita amma ita wannan ba wani faɗuwa ba wani mutum yawanci baya wannan yawanci ma za ka ga kamar abinda muke cewa soft landing sai kamar mutum ya samu kujera ko gado inda dai ya san ba zai faɗi ya ji ciwo ba yawanci a nan yake faduwa sannan kuma ita waccan zaka ga mutum ya fadi ya yi kumfan baki wani lokacin ya yi bayan gida a jikin shi duk bai ma sani ba ya yi fitsari a jikin shi ya kuma yi bacci yawanci sai sun yi baccin nan suka taso kuma sai su dan watsake ka dan gyara jikinka kuma dai ka dan koma gefe dai kafin nutsuwarka ta dawo jikinka amma ita wannan mm. to a cikin waɗannan su eh, nau'ika yanzu kin faɗa mana wajen guda hudu dukkanin su mun tattara su duka ana gada su ne ko kuma ɗaukar su ake yi idan na fuskance ka kana nufin kamar ana iya kamuwa da ita kamar yadda zan kamu da covid-19 idan wani na da ita na zo na ita a'a mm. ba a kamuwa da ita daga wani wani baya iya shafawa wani wani baya sa wa wani ko da mutum ya faɗi yana jijjiga yana zub yau ya faɗi yana jijjiga yana zub yau wannan ya kawo min wani abu da na tuno muna yara hmm. a lokacin idan mutum yana da farfadiya ya faɗi ba a barin ma yara suna zuwa wurin shi ba za a ba ku yara ku je ba manyan ma ba sa zuwa wurin shi za a bar shi a inda ya fara jijjigar shi sai a zo a samo toka sai a barbada mishi saboda a iya tunani jinni ne suka janyo faruwa hakan yawanci ma dai shine makarai din kamar yadda na faɗa ko a baya waɗannan tunanin su suka fi yawa a zuciyar mutane game da abin da yake kawo farfadiya shi yasa ake ganin idan mai farfadiya ya faɗi kaje kusa da shi to fa ka su dawo jikinka musamman mu yara na ga lokacin irin wannan lokacin za a ce ku tafi za mu a kore mu daga wurin saboda ana ganin kar mu ma mu zama mun zo kuma muna yi amma gaskiya wani baya sawa wani ba a yi dukkanin nau'ikan guda hudu dukkanin nau'ikan ta wani baya sa wani amma kamar ita ta karshen nan ka taba ganin wani yana yi idan kana da wannan matsalolin da suka sha kanka kai ma za ka iya yi saboda wannan tunanin na wancan da ka taba gani yayi amma dai seizures um, epilepsy ba a ba a shafarta daga jikin wani to idan cin da ba a daukar ta akwai kafa ko kuma matakai da watakila mutum zai ɗauka don kare kama da ita misali ko kuma a kawai idan danginku eh, babu tarihin ita farfadiya da haka kai kana da rigakafin ta ba kai ba ita kenan. bayan gado akwai kuma waɗansu abubuwan da za su iya kawo a misali ɗin shine na kawo wannan um, ciwon tafiyar ruwa da yara za su iya yi zai iya miƙewa ya zama seizure menene tafiyar ruwa tafiyar ruwa kamar shine muke cewa febrile convulsions kamar mutum in zazzabi yaro yawanci yara ne jarirai zuwa shekara biyu suka fi zazzabi ya yi zafi sosai sai ka ga mutum yana ta jijjiga to wasu in aka kai su asibiti zaka ga an ba su magani ba za su kara yi ba amma wasu kuma ko da an ba da maganin sai kuma su miƙe su ci gaba su zama mutane masu epilepsy din. Mm-hmm. ba su ci gaba da yi lokaci zuwa lokaci lokaci kuma dama yadda ake gane ta ba wai ko yaushe take a tare da kai ba lokaci zuwa lokaci take zuwa kuma kana ma mutane da yawa ma suna iya gane lokacin da za ta tashi eh akwai abin da ake cewa kamar aura yawanci wanda zai fara yi din zai gane sai ce ku rike ni ku rike ni sai a samu guri watakila a ajiye shi sai kuma ya fara yawanci abin da suke faɗa shine wasu sai su ce suna ganin kamar haske haske sai su rinka ganin haske eh, kamar walƙiya wasu ma sai su ce sai su rinka jin kauri a hancin su kamar wai ana kona taya kauri haka ma suke cewa kamar kaurin kona taya wasu kuma sai su rinka jin abubuwa a kunnen su ko maganganu ko ƙara sai su ce sai su gane cewa za ta zo wasu kuma sai su ji cikinsu yana juyawa sai su ji irin cikin ya ɗaure su wasu daga haka suke ganewa amma yawancin gaskiya mutane suna iya gane kafin faruwar hakan shi yasa ma yawanci in kamar wayanda suka gane sosai abin kafin ya zo sai kaga sun samu guri sun zauna yawanci ma na ji daɗi da kai ma wannan tambayar shi ya kawo ga faɗakarwar da muke so mu yi wa al'umma cewa duk wanda yake da farfadiya don Allah ba shi a tukin mota saboda mun sassamu mutane da yawa waɗanda suke da farfadiya kuma direbobin motocin haya ne kuma a yanayin da muka faro daga farko har zuwa yanzu mun ga cewa akwai wadda ma ba wai ta jijjiga ba ce ba wai jikinka ne zai ta jijjiga ballan tana a gane kana da matsalar ko a kai ka asibiti ba kana tuki a mota ga rayuwarka ga rayuwar fasinjojin da ka ɗauko ga rayuwar sauran fasinjoji da suke kan hanya mm, ai ina ganin ba a yi wa titin adalci ba shi kanshi. shi kanshi titin ba a yi mishi adalci ba da ka san kana da larurar kuma ka ɗauko hanya ka hawo shi sannan abu na biyu girki a wannan gabar duk mutumin da yake da ciwon farfadiya ya sani gaskiya da ya kamata a ce mutum ya gane amma kuma wata farfadiya a cikin bacci take zuwa wata farfadi a cikin bacci take zuwa saboda ka kaga kana cikin bacci baka ma san kayi ba amma yawanci kuma za su ce maka a cikin bacci in sun yi suna jin yanayin kamar sun yin saboda wata ilmi mutum ya yi fitsari a jikin shi ko kuma ya tashi ya ji shi kamar eh, ya dan shiga dan yanayi na kamar yanayi na rudani to wasu da haka suke gane cewa sun yin to amma kaga idan a misali kayi mata ka oh, oh, za ta yana da kamanceceniya da yanayin mafarki misali a'a ba lallai wai mafarki bane amma dai sun sun yi shi a cikin bacci da kai da kake kallon su watakil za ka gane cewa a cikin baccin a wannan yanayin suke za su yi wannan mummikewar ko wannan sosai kamar yadda za su yi ido buɗe za su iya yi a cikin baccin amma tun da bacci ne ai baka ma san kayi ba to amma wannan yanayin da za ka ji na bayan kayan wata shi zai tabbatar maka da cewa kayi ko kuma mata ta ce eh ai a cikin bacci yayi ko kuma mahaifiyar shi da ta kawo shi asibiti za ta ce eh yana yi ku a cikin bacci amma kai da kake baka sani ba do gaskiya ba lallai wai dan kana da farfadiyar ka gane wata kai dai kawai kaga jikinka yana motsi lokaci zuwa lokaci eh, kamar wacce zaki ce kafar mutum yana ko hannunsa a tunanin dai wata ilma makaran zaka kawo zaka ga eh wata kil wani abu ne makarai har juyan maka da hannu suke shi shi kadai to amma yanzu a wannan fadakarwar shi yasa muke ta magana dai fadakarwar a yanzu in dai ka ji wannan magana da muka yi to ka tabbatar cewa farfadiya gare ka ko kana yin irin wannan yanayin in dai kana irin wannan yanayin to farfadiya ne gaskiya mhm. ko dai ba shi din bane amma ka je asibiti kai wa likita bayani ya tabbatar da cewa eh farfadiya ce ko kuma a'a ba farfadiya ba ce to shikenan mun san a inda kake to likita ita misali farfadiyar nan tana da rigakafi ne rigakafin dai gashi muna faɗa <laughs> mm. faɗakarwar mutum ya san yana da shi in yana yi din ya je asibiti rigakafin ta kawai shi yin kan na kamu da ita misali rigakafin ta yiwu abin da kuke cewa cikar ko non gaskiya rigakafi dai kawai mai a awareness idan a misali kai ka san kana da farfadiya ka san zaka iya haifar da mai farfadiya kenan to amma wata kila yana fara zazzabi in yana dan jaririn nan kan ma a bar shi yayi jijjikar ai maza maza a kai shi asibiti kaga ka rage mishi yiwuwar zai iya yi din ka bar shi da ta gadon ba sai an kara kuma da ta environmental infections a misali malaria ta same shi ai baka isa ka hana samun yara samun malaria ba to amma ka isa ka hana shi samun complication din malaria wanda kana fara jin ya fara zazzabi ba sai an kai ga wannan yanayin ya zafafa ba an kai shi asibiti to kaga wata shi kenan ma daga nan ma ba lallai ma ya samu ma wannan matsalar ba. Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. mu sa'a mai sama Allah faɗe azaba gobe. Daji ya faɗai ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so. likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu, mai sama Allah ya taimake su amin. To a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budan yabo ba yanzu kuma ga wakilin mu a Kaduna Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana filin kwalamar mu wayo Allah Mai barkan mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau ma muna tare ne da malama Aisha Muhammad Marafa da za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau me muke dauke da shi? Masarari Assalamu alaikum. Yau muna dauke da girkin kabeji mai nama eh, wanda ake sa nama a cikin kabeji a naɗe wanda tura ake kira dolima. To malama ishaya ake gabatar da wannan girki kuma da me ake bukata kafin a yi wannan girki. Abubuwan da ake bukata a wannan girki shine nikakken nama da kabeji da tarugu da koren tattasai da albasa da ɗanɗano da karas da kori da citta da tafarnuwa idan ana bukata sai man gyada da kwai ko cin kaya wannan yanki na ke malama aisha to ya ake gabatar da shi ta wanda ake gabatar da wannan girki za ki samu kabejinki mai kyau mai ganyaye fadada to irin babbaɗin da kake eh, na yawa za ki ciccira shi kika cire shi falle falle sai ki sa shi a tukunya haka da ɗan ruwa da ɗan gishiri kaɗan sai ki ɗan tafasa shi kika tafasa shi sai ki cire za ki amfani da ko shinkafa ko kuskus duk wanda kike so za ki amfani da shi sai ki kawo naman ki ki sa abun nika nama sai ki niƙa shi ko in a kasuwa ne kin riga kin siyo shi nikakke sai ki zo ki tanade shi ki ajiye shi ma sai ki yanka tattasanki koren tattasanki sai ki yanka albasa ki yanka karot ɗinki ki haɗa su gaba ɗaya da su ki jajjaga tarugun ki shi ki hada su gaba daya da su tafarnuwa in kina so ki jajjaga citta ita ma ki hada ki wuri guda ko wasu sako danya cittan eh, cittan eh to in son samu ne an fi son danyen saboda ita ma ta fi ɗanɗanon ta ya fi fita in kuma busassan kika samu tunda ba ko da yaushe ake samun danyan mm, ba shi ma sai ki daddaka shi sai ki hada uwar gida wannan nama da kika niko shi a kasuwa shi ko kuma in kina da abin nikawa a gida kika nika shi sai za ki ɗauko shi ki haɗa cikin wannan kwaɗi shi ma ki haɗa da shi a ciki duk a ƙasa dai tun kafin ya hawo sa ƙasa eh mm. shi ai duka aka gama sannan a fara wannan naɗi to komai ya haɗu abin ɗanɗano mm. gishiri duk an saka duka an sa to mai fa a wani lokaci ne mai zai taɓa shi bayan kin gama haɗin nan gaba ɗaya uwar gida za ki zo ki ɗauki wannan mai naki sai ki haɗa shi ma a ciki wato ka yayyafa eh ki ɗan wannan daidai wa daida ki zuba a cikin wannan haɗi ki motsi shi gaba ɗaya ki kuɗi amma man ana so ya ɗan ji sosai saboda shi ne sinadarin cin abincin bayan kin gama sai ki ɗauko kwai ki zo ki fasa shi shi ma ki kada sai ki zuba a cikin wannan haɗi. to malama ishe kamar kwai nawa mutum zai tare da ko da iya kuɗin ka iya shagalin gani. in ya danganta da yanayin yawan shi idan wani ba mai yawa ba ne kwai kwara ɗaya ma ya ishe ki idan kuma yana da ɗan yawa to za ki wannan bakin mutum biyar e kamar bakin mutum biyar za ki iya samun kamar kwai guda uku mm, sai ki saka a ciki sai ki kwaba shi ki hada ki motsi gaba daya sai ki dauko wannan ganye na kabeji da kika tafasa sai ki rika zubawa a ciki kina nadewa to irin nadi za a mishi linkin tabarma ko kuwa a hada kamar an kulle takarda a linkin kowane gefe kenan idan kika linko shi mai gaba daya kika rufo shi sai ki koma ki lunko shi ta nan ɗayan ɓangaren dama ki ɗan lunko shi ɗayan ɓangaren hagu sai ki saka abin sakace dan tsinkin sakace ne yawwa sai ki naɗe shi to sai a kama bakin ne a rike don ya tsaya ga eh. to to uwar gida bayan kin gama wannan haɗi kin gama naɗi za ki ɗauko tukunyanki ki zuba sai ki sa kamar za ki yi madambacin abin nan dambu sai ki zo ki sa shi da ruwa a ƙasa sai ki daddora wannan naɗi da kika yi a da ruwa ƙasa da wani abu za a ɗora ko a eh, ruwa za a kamar za a alale a da ruwa a ƙasa kamar zaki dambu to za a ɗora wani abu ke za a ɗora wani abu a bisa wato tunanin kawai ake buƙata tunanin ake so ta mm, ake so bayan kin gama sai ki daddora su ki jera su sai ki kawo wani abu haka kamar ko fatan buhu ko leda sai ki rufe bakin tukunya sai ki kawo murfin tukunyar ki rufe shi sosai ki danne bayan ya gama in yana in ya nuna su musamman ma abokiyar na da ta taya na gabatarwa Amina Buhara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.